نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 24 ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina wanda kuma shine yammaci da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da uku miladiya darasin da gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta casa'in da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yau kuma za mu tashi farkon aya ta casa'in da biyar kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin wannan sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا على أن نريك ما نَحِدُهُمْ لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وبنجي سيدة من صلى الله عليه وسلم قل كتي ربي يا أبنجي إما تريني ما يعدون إذن har ka yi nufin nuna min abin da ake musu alkawali na azaba ya faru a kan ido na ina gani rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin ya ubangiji kar ka sa ni cikin waɗanda suka zalunci kawunan su Ba a ahlak bi ihlakihim ya kasance na halaka a sakamakon halakar su kar ka sanya ni in zama ɗaya daga cikin wanda azaba za ta shafa a cikin su malaki fihi idgamu nuni in ash-shartiyya fi ma az-za'ida wato akwai in wanda zaman kanta suke sannan kuma ma daban wadda suke za'ida sai an kawo ta da sauki girma asalin zance ne in ma turini ma yu'adu sai zan ko in ma turiyanni ma yu adu da an ƙara nuna sauki kuma shi ya ubangiji in har ma zaka nuna min abin da kai nufin su da shi na azaba abin da aka alkawar da musu shi a rabbi da alli ya Allah karka sanya ni bil qawmi zalimin cikin waɗanda suke azalimi an gane ko ثم علمه تعالى ربي فلا وإنا وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون الله يقول وإنا lalle mu ala an nuriyaka ma na'iduhum a bisa ga mu nuna maka abinda muke musu alkawali na azaba na na masu iko ne akan haka ma'ana idan mun so sai mu nuna maka wani sashi na abinda muke musu alkawali na azaba to irin alkawalin da aka yi musu na azaba ta duniya wani sashi an nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Qurayshawa waɗanda suka kafirce masa domin da a kan sa ne aka kashe mutum 70 cikin su aka riba cikin 70 a matsayin fursunonin yaki wanda wannan nau'i ne na al'azabu duniya nau'i ne na azabar duniya sai ubangiji ta ala kuma ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa sallam tabi'u da halaye na gari yace idfa bil ladhi hiya ahsanu sayyi'a idfa ka kawar bil ladhi hiya ahsan da dabi'a wanda take ita ce mafi kyau ai al-qisla wato dabi'a ta gari min as-safi kamar kawar da kai wal irad anhum da wato kawar da kai gabarin su idan sun yi maka mummuna ka kawar a asayya mummuna ai azahu iyaka tutarwar da suke maka ka ingida wannan tutarwar ta hanyar kyakkyawar ɗabi'a idan an yi maka mummunan hali kai sai ka sakan ya da kyakkyawan hali idan an yi maka mummunan ɗabi'a kai sai ka sakan ya da kyakkyawar ɗabi'a shine idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'a ka siffanci da kyakkyawar ɗabi'ar da da ita ne za ka kawar da mummunar da aka yi maka ma'ana kar ka saka yi mummuna da mummuna yar uwarta sawa'un wajen zance ne ko wajen aiki ne Na nahnu a'lamu bima yasifun mu ne mafiya sanin abin da suke siffanta ka da shi ay yasifuna ka bihi abin da suke siffanta ka da shi li raddin nas anka dan su kawar da mutane ga barin ka fa ihsanuka lahum badal isa'a kyautata da zaka musu a madadin munnawa yaqtiruhum hakan sai za su zanto masu hasara fi maqsudihim wato a cikin abin da za su kana bata watan tanjaha anta fi ma amaraka Allah ta'ala bihi kai kuma sai zanto kai ne za ka nasara cikin abin da Allah ya umarce ka da shi wadansu daga cikin malamai suka ce wannan aya an shafe ta da ayoyin da suke magana kan jihadi domin bayan shar'anta jihadi babu maganin kawar da kai dangane da abin da kafirai suke masa lalle zai yanke su wato wannan ayar kamar tana daidai da wahajruhum hajran jabila da kuma fasbir sabarin jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu ka yi haƙuri kikkiawan haƙuri ko ka kaurace musu kauracewa kyakkyawa. wannan duk an yi umarni da su ne kafin a shar'anta jihadi amma bayan an shar'anta jihadi babu maganar kuma a yi rangwame ko a yi afuwa domin aya cikin sutar bakara tana cewa fa fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir ku yi rangwame ku yi afuwa har Allah ya zo da al'amarinsa cewa Allah ya zo da al'amarinsa wato al'amari na shar'anta jihadi da ya kasu a wannan lokacin babu rangwame ko babu afwa wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suke faɗa Waɗansu malaman suka ce a'a ayar tana nan muhkama ce idfa billati ya ahsanu sayyi'a ba a shafe hukuncin ta domin kawar da mummuna ta hanyar mai kyakkyawa a gurbinta wannan abin da a cikin dukkan mu'amalolin annabi sallallahu alaihi wasallam a mu'amalar sa tsakanin shi da kafirai da kuma mu'amalar sa tsakanin shi da mummunai domin irin yadda ya rika samun munanawa daga wajen kafirai ya rika samun munanawa daga wajen munafikai haka kuma ya rika samun munanawa a wajen waɗansu daga cikin waɗanda farin shiga addinin musulunci kafin su nuna kafin su yi ilimi wanda suke masa wauta suke masa magana da bata dace ba innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim kaga wannan ahali ne ne sun kyautawa mutum ko da wani gama garin mutum ne ka zo gidansa sai ka ya ta bayan gida ka rike kiran shi da babban murya ai ya ci karo da ladabi ballan sana kuma wanda ke shine khatamun nabiyyi da kuma shine imamul mursalin ka kewaya wai kana tsammanin baka san a dakin Aisha yake ko a dakin Zainab ko a dakin Ummu salama sai mutum ya zagaya a dakin Aisha ya ce Muhammad ukhruj ilaina idan ya za ya kira ya kira jin ka fike da bayan yana dakin Zainab bin Bilal sai kuma ya zagaya kan gudu sai kuma ya sake wannan cikin wannan kama sai kuma ya zagaya kan gudu yasa Allah ya akarhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta tafda ilaihim lakana khairan lahum to kaga anan gurin akwai bukatar manzo Allah ya hakuri idan ka sai an shafe ayar dangane da abin da ya shafi kabare to ai ba a shafe fadin ta ba dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin da mammanai da kuma mu'amala tsakanin da munafikai tunda munafikai bai yake su ba ba umarce su yake su ba har waɗansu daga cikin sahabbai da suka ce dan me ba za a farwa munafikan nan da manzon Allah da kanta ya san munafikai ne an masa waye a sanar da shi ba yace hatta la yuqal inna muhammadan yaqtulu ashabahu dan kar a zo a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana kashe sa domin waɗanda ba su sani ba sai su dauka munafikan nan mummune ne tun su sun fita kalmar shahada amma shi manzo Allah an masa wahayi cewa ƙarya suke wato ainihin ba mummune bane munafikai ne amma da zaran ya bar musu ta za a yi yana kashe har wanda suka yi imani da shi to kaga a ce fadan ayar yana da idfa billati hiya ahsanu sayi'a nahnu a'lamu bima yasifun dan ta bi inganci ba ya shafi hukuncin ta ba وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقل كما كنت ربي يا أبنجي أعوذ بك إلى نيمان كارير كدترنك من همزات الشياطين دقا وسواس الشيطان لفظ الهمز على نفسه إلى نفسه الدفع وتو إنجز مسلم لكالفي sannan alhamdu yakunu bil qawl wa bil fi'l alhamdu idan a sani sai zan mutum ko an gabe shi ko ban gabe shi shine alhamdu amma idan ya zama ta hanyar zance ne sai zan zan dan mutum da yi wailul likulli humazatin lumaza sannan kuma hammazin masya'in binabi manna'in lil khair mutakin asif wato alhamdu yakulu bil qawl wa yakulu bil fi'l amma anan gurin ana nufin nazagatu shayatin wato waswasi irin na shaytan abin da shaytan ke jefawa a cikin zuciyar bawa mummuni na mummunan tunani game da addinin musulunci ko game da Allah ko game da manzon tsira manzon sallallahu alaihi wasallam ko game da alqur'ani shine hamazatu shayatin ko mummunan tunani da mutum ya aikata mummunan aiki sai Allah in sharɗanta wa manzon sallallahu alaihi ya linka neman tsari rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya ubangiji ina neman kariyar ka da tsaron ka an yahdurun a ce daga shaytanu ta halarci inda nake abin da yake nufi da halarta ai su halarce ni fi umuri cikin al'amuran na kulli a dukkan li'annahum innama yahduruna bisu domin galibi sukan halarci mutum ne dan umarta ta da mummunan aiki ko kafirci ko aikata wata kaba'ira alam tara anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzzuhum azza fala ta'jil alaihim inna ma na'uddu lahum adda galibi kan gararru daga cikin aljanna in suka halarci inda bawa yake so suke ko dai su sa yayi kafirci ko yayi bid'a ko kuma yayi irtikabin wata kabira daga cikin kaba'ira ko Allah kalli mafi karancin abin da za su yi wa mutum na illa su fawwata masa su sa yayi hasaran wani abu mai babban lada ya shigalta da karamin lada shi ne mataki na ƙarfi na abin da ke cewa ɗan adam na ya halakar da shi shi ne wa uzu bika rabbi an yi hadurun ina neman tsarin ka ya ubangiji an yi hadurun wato ainihin kasta halarce wannan aya wurin su na biyu kenan ko in ce makamancin abin da wannan ayoyi suke nuna wa wurin su na biyu kenan wuri na farko ya zo cikin sautul araf mun karanta da ubangiji da ala ce qul al afwa wa amur bil urfi wa a'rid an al jahilin وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم sai kuma nan gurin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce idfa billati hi ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wuri da uku kan cikin suratul fusilat wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم wato akwai shaitanu na mutane akwai shaitanu na aljanu kowanne an faɗe da mutum zai mu'amalance shaitani cikin mutane idan yi maka mummuna yi kokari ka mayar da martani da kyakkyawa idan yi mummuna mayar da martani da kyakkyawa cikin mayar da martani da kyakkyawa din sai ka koya masa hali na gari magana ta dai shine Allah ke cewa fa idza allazi bainahu bainaka wa bainahu adawatun sai kawai a ga mutumin da tsakanin ku ba ga mutunci tsakanin ku kiyayya ce daga ba ka annahu waliyyun hamid kai ka dauke shi kamar masoyi kamar wani ba ka kariya amma wa bai laqaha illa allazina sabaru ba wanda zai ga yin wannan sai waɗanda aka azabta da hakuri a ce mutum ya nuna nama kai ku ta masa mutum ya daga ma ta ku ka daga masa fulawa ba wanda zai yin wannan sai wanda ke da hakuri wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mai irin wannan sai ma abuta babban rabu to amma sai dani daga cikin mutane shi ba ganin sa kake ballan tana kamar amalance shi ba da zaka a ce idfa abin latihi ahsan dan baka ganin shi da haka me zaka yi sai ka nemi tsari wa in ma yanzagannaka min shaytan nazghun fasta'in billah innahu sami'un alim cikin suratul a'raf innahu huwa as-sami'ul cikin suratul fussilat ko kuma nan rabbi a'udhu bika min a shayatin cikin kowanne an umarce ka yadda zaka mu'amalanci shayatinul ins da shayatinul jinn shayatinul ins wato ainihin kyakkyawar mu'amala shayatinul jinn kuma neman tsari dan baka ganin su dai ka neman tsari ya kare ka daga gare su wannan wurare guda uku ibnu kasir yake ba su na hudu a cikin alqur'ani haka suke ubangiji ta ala ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sai ayar حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أحمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون لفظ حتى تنزوى لإفادة الغاية لانتهاء الغاية domin nuna غاية idan hatta ta zuwa irin wannan tsari sai abin da yake kafinta yana da alaka da abin da zai zo bayanta wato kamar abin da ya zo kafinta gayar ta shine abin da ya zo bayanta. ina fata an fahimta kamar yadda aka ce salamun iya hatta matsala ilfajar wato daren lailatul qadar dare ne na aminci gaba ɗayan daren hatta matsala ilfajar har yi zuwa ketowar alfajir wato gaya din makular inda amincin da aka kattaba aka rubuta a lailatul qadar yake zuwa ne zuwa ketowar alfajir ranar alfajir ya keto daren lailatul kadar ya riga ya wuce wanda yi ibada cikin ya riga yayi wanda ko bai riga yayi bai riga yayi ba ma'ana inda a ce za a dace ga daren kadar qadar waɗansu bayan Allah sun yi ta ibada har zuwa tsohon alfajir wani ko bai farka ya fara ibada ba sai lokacin da alfajir yake to sai tun da dai akwai ragowar dare rana bai fito ba sai yi ibada a daidai wannan lokacin da bayan tsohon alfajir ya dace da dalilin lailatul kadari bai dace da lailatul kadari ya dai ibada dai wanda ya ke samun ladan dan abin da ya mun ya mun kala da zatan khairan yara wa man ya mun kala da zatan sharran amma dai samu da lailatul tun da an kawo gaya ta shine hatta mutlaq al-fajr to kaga anan wannan tafi da gaya hatta kuma tana zuwa wato ta zanto al-ibtida'iyya lifita da kalam dan ta zanto mahudin zance to kaga anan abin da yake kafin ka ba da alaka da abin da yake bayan ka to da haka nan malaman tafsiri da dama suke cewa hatta anan gurin wato hatta ce ibtida'iyya bude zance kawai za a yi ta kamar an kawo ta ne idan su zanto mahudin zance da ka tashi fassara sai ka ce idza jaa ahaduhum al-maut kuma idan mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin mutane kala sai ka jana cewa rabbi ya ubangiji irji'un a mai sai ni gidan duniya a mai sai ni gidan duniya la'alli a'malu salihan mai yiwa na samu dama in aikata aiki na gari fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya da ban yi ba sallati kalla abin nufi babu komawa duk wanda ya zo ya zo kenan innaha kalimatun huwa qailuha wannan wata kalma ce da shi kawai ya faɗe ta amma ba dan zai ci moriyar ka ba sakamakon fadar dan fadar ba ta sa a mayar da shi gidan duniya wa min wara'ihim barzakun ila yawmi ba'thun wa min wara'ihim bayan mutuwar mutane barzakun wato akwai wani zango da dangalan lokaci da za su cinye wanda ake kira da suna barzak wato sun mutu sun bar duniya ko ba su je lahira ba suna nan a barzahu ila yawmi ba'thun har ya zuwa ranar da za a kashe su to ga gani wurin hatta sai zanto mabudin zancanta sannan kuma kaza da kaza sannan kuma kaza da kaza kamar sabon zance da kamar roba da alaka na baya amma idan muka ce a nan wurin tana nan da ghaya to da me take da alaka a abin da ya wuce a baya waɗansu malamai suka ce tana da alaka ne da nahnu a'lam bima yasifuna hatta idza jaa ahaduhum al-maut mun san abin da suke siffanta ka da shi ko wanda ya bi tafarkin ka da shi tun daga lokacin da suke har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo musu muna sanar da abin da suka faɗa a wannan lokacin kaga tana da alaka da abin da yake a baya ko kuma wadan suka ce tana da alaka ne da ya hazuru wa a'udhu bika rabbi an yahduruna an yahdurun hatta idza jaa ahaduhum al-maut ya ubangiji ina neman wato kariyarka na kada ka sa aljanus shaytanu kan garadu cikin aljanu ta halarci inda nake cikin al'amura na har yanzu a lokacin da mutuwa za ta mutu ma'ana ta sa ni cikin tsari har su mutu ko kuma ni din ya kasance na mutu ina fata an fahimta wannan idan mun dauke ta ta wancan mangar kin wadansu fassara ta da wancan wadansu fassara ta da wannan hatta idza jaa ahaduhum wa qala rabbi rji'u qala sai ta sai daga cikin su idan mutuwa ta zo maka cewa rabbi ya ubangiji irji'u wato amma yadda ni gidan duniya wato dan adam duk lokacin da aka bashi na rayuwa da dan shekara 50 da dan 60 da dan 70 da dan 80 ba abin da yafi tsada a wurin sa shine inda za a kara masa minti biyar dore kan na da yana ganin ya fi dukkan rayuwar da ya ba ta shekara 80 kima da daraja zai nemi wannan karin bayan kuma babu an ba shi lokaci da yake tsowa a bayan da ya amfani da shi ba zai sai launa akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min salihin ya ubangiji ina ma kai mun jinkiri zuwa wani lokaci qarib makusanci minti biyar in samu in yi wasiya in sai za a ayi kaza cikin dukiya ta abinda ban samu daman yi ba yanzu in yi maza in raba cikin minti biyar ko da biro in raba ko da baki ko da umarni ko da wasiya fa a saddaka in samu in yi sadaka wa akun min salihin in zanta cikin salihan bani Allah ce walan yu'akhkira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba zai da a wa rai dinkili lokacin da ajalin sai da yake inna Allah qadirun wa ubangiji ta ya san mai ba da labarin ne game da abin da mutane suke aikatawa idan saboda haka lokacin wannan yana da tsada ko dai bayan ya mutu sai a dawo da shi ko kuma kafin ya mutu sai a yi masa jinkiri ko wanne dan adam wanda bai yi aikin kirki ba zai faɗi ɗaya daga cikin wannan ko duka guda biyu za su faru da shi amma ya rinka kai shi lokacin da ya zo mutuwa ya ubangiji a yi masa jinkiri ba za kuma za a yi masa ba ko kuma bayan ya mutu ya je lahira rinka sai ya ubangiji a mayar da gidan duniya da in gyara ba kuma za a mayar da shi gidan duniya ba a ce abinda wannan ke sai mu ribaci lokacin mutum muna da rai muna da lafiya ke sa manzo Allah ke cewa riba ta ababe guda biyar kafin guda biyar ka riba ta rayuwar kafin kafin mutuwa ta zo maka dai idan mutuwa ta zo ba za a yi maka jinkiri ba sannan kuma ka riba ta kuruciyar kafin tsofa ya zo domin idan tsofa ya zo to kaga abubuwan da take da karfi zaka iya su yanzu bayan ka ba za ka iya su ba sannan kuma ka riba ta lafiya tun kafin cuta ta zo maka abu na uku kenan sannan abu na hudu ka riba ta yalwar lokaci da zarar lokaci tun kafin matsatsin lokaci ya zo maka za ga wani lokacin kana da lokaci baka yi aikin kirki da shi ba wani lokacin kuma sai ka samu lokaci ya ma a wani goma sha biyu a yini sun yi ma kaɗan ina ma za ka tsara awa uku ko hudu ko biyar dan ka zantar da al'amuranka bayan ko da can ka samu lokacin da baka kuma cikin amma baka yi aikin kirki ba sannan kuma abu na biyar kenan ka ribaci dakar ka tun kafin talauci ya zo maka domin yau kana da shi ne wata rana kuma babu ko yau da yawa gobe ya zanto ka ko yau ka samu da yawa gobe ko da ka samu sai ya zanto ka ne waɗannan ababai guda biyar manzo Allah ya ba da shawara a ribace su tun kafin su gobe domin in baka yi amfani da su ba kishi su zai rayuwa in baka yi amfani da ita ba mutuwa na tafi kuruciya in baka yi amfani da ita ba tsufa na tafi wadata in baka yi amfani da ita ba talauci na tafi ranar lokaci in baka yi amfani da shi ba wato ainihin matsalar lokaci zai zo sannan ƙoshin lafiya in baka yi amfani da shi ba cuta na tafi rashin lafiya na tafi shine abu khamsan qabla A riba ta ababe guda biyar sun kafin guda to kaga akwai takaici ya mutum ya je lahira ne da cewa rabbul jibun ya ubangiji a mayar da shi akwai tambaya nan gurin me yasa zai ce rabbi ya ubangiji sannan kuma zai ce irji'un amma ku mayar da ni bayan ko Allah guda ɗaya ne da kamata ya ce rabbi irji'ni ya ubangiji ka mayar da ni kaga guda ɗaya kenan amma lokacin da ce irji'uni ma'ana wawun din na wawun mai hukunci wawun jama'a yaya ubangiji guda ɗaya za a yi masa magana da yaren masu yawa to shine malamai suka ce akwai amsa ɗaya daidai har guda uku amsa ta farko wadanda suka ce kamar ini irji'ini ini ya mai ta zama sau uku zuwa abin da ya sama ini irji'ini ini irji'ini ya Allah a mayar da ni a mayar da ni a mayar da ni a mayar da ni sai tawayi gari ta zo ne ko mayar da ni taron faɗin a mayar da ni ne aka mayar da shi jam'i amma Allah shi kaɗai amma ya maimaita abin so adadi da yawa irji'ini ini irji'ini ina fata ta. an sa tafi da malamai suke bayarwa suka ce a'a lafazin rabbi sun ga kin kansa yake irji'uni da mala'iku kamar yana neman mala'iku su mayar da shi amma yana istigasa bismin rabbi kuma sai amfani da kalimatar rabb saboda ma min rabbin illa wa huwa rahimun bi mardudihi wato babu wani rabb ba sai yana jin tausayin halittarsa ko abin da yake kulawa da shi ma'ana yana istighasa da sunan Allah amma mala'iku din tun da dama su ake zuwa su karbare su ne kuma yake so kuma su tsaya ke mai da gidan duniya su kuma tun da suna da yawa sai ce me irjiuni wato kuma yarda ni saboda taron mala'iku suna da yawa hatta idza jaa ahadakum mawt tawaffathu rusuluna wa hum la yafarqun kaga taro ne rusul suna da yawa duk da cewa mala'ika ɗaya ne ke zaro ran amma kuma wato akwai yan rikiya da suke taranci kule tawaffakum malakul mautul ladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un da haka sai irji'uni kaga anan idan mun yi wannan fasara ba mu da nasara wajen kalmar irji'uni domin tunda da taro ne na masu yawa da aka ce musu irji'uni wannan ya dace da zahirin larabci ma'ana ta uku da malamai suke faɗa suka ce da ubangiji yake da yake rabbi ya ubangiji irji'uni to sai dai khatabahu bi dhamir bi dhamir jama'a ta'zima Allah subhanahu wa ta'ala dan larabawa in sun so girman mutum kai kadai sai su ambace ka da lamarin jama'a da Allah ku daure ku yi kaza kuma kana nufin shi kadai ne amma dan girmama shi haka yake a cikin larabci a lokacin da zaka yi amfani da lamarin da lamiri na jama'a dan girmamawa ba bambanci tsakanin mace da namiji kowanne zaka ambace shi da lamirin jama'a idan namiji ne ka ce antum uridu minkum kaza wa kaza idan ma mace ce ita kadai antum uridu minkum kaza wa kaza ai ku nake bukatar kaza a wurin ma'ana ku kana nufin girmamawa kamar yadda wani ke cewa wa in kiti haramtun nisa'a siwakuhu wa in kiti lam at'am nukahan wala barda yace wa in kiti in mace ga dama kika kafa mun doka haramtun a siwaku dukkan wata kama daga yau har yau ta kiyama na haramta ta akai na sai ki wa in kiti in mace ga dama lam at'am nukahan wala barda daga yau ba zan ƙara shan ruwa bazan ƙara yin bacci ba ina tunanin ki dan duka alƙawarin soyayya ya zama wa kiji ko gaba hakan da zai yi wuce mahallu shahid wa in shi iti sai kuma amma sai ta aziman da da wato ma al'amarin ta ina ba ta wato a ranar sai aka ambaci guda ɗaya da lamarin dalilin jama'a to cikin waɗannan ma'anoni guda uku ko shakka babu wannan ta karfe tana tunda akwai ta a da yawa wannan ita ita da yawa daga cikin malamai suka fulin jayarwa daga nan gurin kuma sai wanda muka faɗa da farko daga nan gurin kuma sai wanda muka faɗa a matsayin na biyu lokacin da muka koro abin guda kan gaba ɗaya yake rabbil yahud ya ubangiji a mayar da ni ka mayar da ni gidan duniya la'alli amalu salihan fi ma taraka mai yawa zan samu in yi wani aiki na gari cikin abin da na bari ada ba ai bayyi aka min umri cikin abin da tozalta na rayuwata ai fi muqabalati sai ubangiji da Allah zai mayar da martani gare shi ce kalla abin da yake nufi ai la rujua babu koma gidan duniya innaha kalimatun huwa qa'ilu wa min wara'ihim barzakhun ila yawm al-qiyamah فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وبنجد كيف إذا نطقت السوري إذا أن يبقى أتكنكم ai alqarn shine wato ainihin kaho dai annafatu thaniya buta ta biyu fa qama nasu mutane za su tashi gaba daya da ba'si dan tashin kiyama a wannan lokaci fa an sabu bainahum babu wata dangantaka a tsakankanin mutane yau mai izin a wannan yini yatabasaruna biha irin dangantakar da wato ainihin mutane za su yi alfahari da wala yatasaalun sannan kuma ba za su rinka tambayar juna ba wata albarma ko wani taimako ko wani agaji an ha dangane da wannan dangantaka ta khilafa halihi fi dunya sabanin yadda mutane suke a nan gidan duniya dangantaka ta kan yi amfani a cikin kanun akan yi wa juna da kowa dan saboda an fito ciki daya ko kuma an fito asali ɗaya ko dangi ɗaya ko kabila amma a ranar lahira babu wannan lima yusjiluhum min al amil an zalika saboda abin da zai shagaltar da su na girman um, mai yin umarni da a yi bauta cikin gahonin an gane ko malafi ji ba da mawatar kiyama wanda zai faru ne a ɗaya daga cikin waɗansu wurare ko wani sashi na matsaya matsaya daban-daban da mutane za su samu kansu a cikin tashin kiyama domin kalmar fala an sa wa bainahum ba dangantaka a su abin da za a fahimta kamar a wannan ranar babu uwa babu uba babu uwa ba kare ba kowa kawai mutane sun zama to daya shine fala an saba bainahum to amma kuma wata ayar ta nuna akwai dangantaka dan Allah ya ce yau mai kirru mar'u min akhihi kaga asbatal ukuwa wa ummihi wa abihi أثبت الأمومة والأبوة وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أثبت الشهبة والبنوة لكل امرئ منهم يوم يدعي شأن يغني ألا يتبتر أقوي دموة kuma ya tabbatar akwai uwa akwai uba akwai da akwai aboki a cikin wannan aya a wani wurin ya tabbatar da fasila wa fasila fihi allati tuwi dangi waɗanda suke ba dan adam kariya tarbiya tabbatar da akwai su ayar fala an sa wa bilan ta ayoyi sun tabbatar da su shine malamai suke cewa ayar fala an sabu Abin abinda take nufi ba wai kore dangantakar ba a'a tasirin dangantakar take korewa kasancewar mutum mahaifinka ko wanka ko ɗanka ko ƙaninka ko abokinka ai wannan yana yin tasiri ne a nan gidan duniya a ranar tashin kyamma ba zai tasiri ga dangantakar wani babanka ne ko wancan mahaifiya ce ko wancan matarka ko kani ko wa ko ɗanwa ko ɗan ƙani, ga ta amma kuma ba ta da tasiri wajen ya amfane ka da wannan dangantakar ko kai ka amfane shi da wannan dangantakar ne ma'ana fala an saba bai babu wata dangantaka mai tasiri babu wata dangantaka mai amfani dangantakar take da amfani a wannan rana saboda kowace dangantaka ita ce dangantakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce kowane mutum dangantakar da yake wata ke sai lele dangantaka ta mai dorewa ce har zuwa ta kiyama to dangantakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin ta kuma shine wato za ta amfani duk wanda suka yi imani cikin waɗanda suke da nagantaka da shi zurriyar sa'adar bai amma waɗanda ba su yi imani ba fa hadisi ya tabbata cewa za ta amfana wani sashi daga cikin su ba su duka ba wanda za ta amfana shi ne wato ainihin Abu Talib saboda irin kariya da ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan za a ciro shi daga tsakiyar wuta inda sauran kafirai suke sai a kawo shi gefe wuta din tana daidai ma alwallantarsa amma kuma duk da haka kwakwalwar kansa tana ta kasa amma shi ne mafi sauƙin azaba a cikin wuta to wannan sauƙin da zai samu wato sakamakon dangantaka sare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon kariya da ya bashi amma dai bai cire ba za a ba manzon Allah ke tansa ya dauko shi daga cikin ya kawo shi to wannan hadisi ya tabbata da haka cikin sahihi muslim ina mata fahimta to cikin sauran kuma wanda hadisi ya tabbatar da wani da wani da wani sai mu tabbatar wanda hadisi bai tabbatar ba sai ya kai bakin dan kare kariya kan kuma ya Allah kariya kare wa manzon Allah kariya ina ba za an fahimta wannan shine abin da ya dace da koyarwar sunna koyarwar alqur'ani hadisi da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tabbatar da abin da nasi na shari'a ya tabbatar da kuma yin shiru kan abin da nasi na shari'a ya shiru bai ke komai akan ba da kuma kore abin da nasi na shari'a ya kore amma kar mutum ya yi ganganci saboda kaulinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da imaninsa da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ya auno mutane da yawa ya ce duk za su shiga cikin ceto bayan ba nasu ya tabbatar da su idan kai wannan kai ne ka auno kuma wannan ba a auno su ta hanyar soyayya ko bege da kake manzon Allah sai ta hanyar ne nasu idan kana da nasi sai ka tabbatar in baka da nasi kuma sai ka kare bakin ka wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul abin da duk mutum baya da ilimi akai to kare yi magana akai sai kana bakin sai domin da ji da gani da zuciya da ababan tambaya ne ranar tashin kiyama ubangiji ta ala ke sai za nusu fa turi fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu ba kuma za su tambaye juna ba a wata ayar an ce ba aqbala ba'dhum ala a yatasaalun sashen su zai fuskanci sashi suna tambayar juna nan kuma tace duna shi ne nan wani malam yayi magana a takaice cikin kalmomi kadan yace shi ba'd mawaqin al-qiyama wato a wani wurin daga cikin matsayar tashin kiyama ba wanda zai magana ba wanda zai tambaya a wani wurin kuma wani zai tambayi wani wani zai wa wani magana wani zai ce kaza wani zai ce kaza dan mutane za su rinka yawa juna rabi suna magana da suna suna maimaitawa junansu magana يرجع بعضهم إلى بعض بالقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة الأمار والعذاب وجعلنا الأغلال في أناس الذين كفروا أرجونا لما صدر هذا أنا أقول ثم يروى دجونا waɗanda suke mabiya da aka ja kan barna za su ce wanda suka ja su kan barna laula antum da kunna mu'minin wallahi ba dan ku ba da mun zo mu ne na gari masu imanin gaskiya da mun tsaya kan tafarkin shari'a amma ku ne kuka tsaya kuka tokare mu kuka hana mu fahimtar gaskiya kuka yi ta mana su kuma waɗanda suke shugabannin da aka bi za su cewa waɗanda suka miki biyayya kan haka suka ce a nanu sabin nasu ma'anar huda wato yanzu mu ne ma muka hana kuma shari'a ban kuntum mujrimi da ma tan kuma su da fili ba barka ina ruwan da yau da muka faɗa ku auna abin da muka faɗa mana da ƙarin Allah ƙarin Rasulullahi wa qala na tubu waɗanda dai aka raunana aka ja su aka ba su abaibai a abin gunce za su ce waɗanda za su ce ban makarin laila wannan hari suka ce wallahi ma kirki gari ku dare da rana bakwai sallama abin da za ku faɗa da safa daban abin da za ku faɗa da dare daban fasar safa daban tawilin dare da yamma daban wane ne duk kun ci gaba da su in ta amuruna an nakbar billahi kawai kuna jamba akan mu gujewa Allah mu kafirce wa Allah wani jihar lahu an tada mutum ya masa kibiya ko da sunan tawassali ko da sunan kaza ko da sunan kaza ko da sunan kaza wa asabuna da mata lamma za su bayyana nadama yayin da suka ga azaba za su bayyana nadama da jin takeici me yasa suka yi abin da suka yi asarru bi ma'ana azharu domin asarra yana daga cikin ah, al-abdar wato lafazin da yake kira al-abdar cikin larabci allazi yadullu ala al-ma'na wa bidi wato wanda yake nuna ma'ana kuma da kishiyar sa akan ce asarra ana nufin ya sirranta zance akan ce asarra kuma ana nufin ya bayyana zance yana zuwa da ma'anan bayyana yana zuwa da ma'anan sirrantawa wa asarrun nadama lamma rawal azab sun bayyana da nadama yayin da suka ga alama to kaga nan gurin kaga sun yi magana da juna amma kuma a wurin Allah madaka cikin sarki ce haza yau bada yin tikul wala yu'zan lahu fa ya'tazuru wato yini ne wanda ba za su yi magana ba ba ma za a ba su izini ba da su ba da hanzari to kaga magana ba za su yi magana ba ba na a ba su izini ba da su ba da hanzari magana ga shi sun mayarwa da juna zance da rabbi wa juna a gaban ubangiji kaga duk wanda ba zama ne da gaskiya sai dai kawai yinin guda ɗaya ne mai tsawo abin da za a faɗa a farkon yinin ba shi ne a tsakiyar yinin ba abin da aka samu kai a ciki a tsakiyar yinin ba shi ne a karshen yinin ba ina fata an fahimta wato mawakin da ita kiyama matsaya ce daban-daban a wata matsayar mutane ba za su iya magana ba a wata matsayar za su yi magana a wata matsayar za a rufe bakin su baki ba zai magana ba sai dai gaban jikin su za su yi magana al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun yawma tashhadu alaihim ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين كذا ذكر مواقف لنا نكاس القيامة da haka alkur'ani ba wai ware walwale juna yake ba waɗanda suka jahilci alkur'ani in sun karanta irin waɗannan ayoyi sai su tuhumci alkur'ani kamar sashi na walwale sashi sashi na cin karo da sashi bayan ko ba haka wani ba ina fata mu fahimta a wani zai iya zuwa misali ya ce jiya an yi ruwa wani zai ke jiya ba a yi ruwa ba kuma duk ya kasance gaskiya suka faɗa wanda yake jiya ba a ruwa ba yana nufin a karfe takwas na safe karfe tara na safe goma na safe har zuwa karfe ɗaya na sama ba a ruwa ba wanda yake kuma jiya a ruwa yana nufin da daddare duk da ba jiya mace ba sai ce an ruwa dai ce ba a yi ba kai me kuke rigima da juna kai yaushe kake nufin ba a yi ba sai da rana kai yaushe kake nufin an yi ke da daddare akwai tattara da zuwa cikin magana <laughs> to ba za su tambayi juna ba fi sa'atin min sa'ati yawmil qiyamah za su tambaye juna fi sa'atin min sa'ati yawmil qiyamah dike nan ba su gano da juna cikin wannan guda biyu ina ba ta fahimta dukkan waɗanda ma'aunan su ke nauyi wato ya zanto cewa sun yi ayyuka na gari bil hasanati ta hanyar kyawun ayyuka fa ulaika humul muflihun irin waɗannan sune waɗanda za su rabauta Allah ta mu cikin wa man khaffat mawazin waɗanda ko ma'aunan su suka yi rauni ba su yi nauyi ba bisayi'ati sakamakon munanan ayyukan su fa ulaika allazina khasiru anfusahum irin waɗannan su waɗanda suka tabar da kawunan ba ma tabar da kawunan kadai ba har iyalan su tabar khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah kamar da wata aya ta nuna za su tabar da su da iyalan su suna cikin wutar jahannama kuma suna ababan da dawwama a cikin ta Allah ya saka mun yi maganar mawaki idan ba kuma ta ba a cikin suratul anbiya dan ba sai mun ne ta ba da duk wanda ya tsoro a kan wurin zai tsoro ne muka ce me ya kamata ya ce a nan gobe? me yasa aka ce mawazin shin kowane mutum yana da ma'auni ne sama da guda daya ko kuma a'a ma'aunin guda ɗaya ne amma ababen aunawar da suka sha bamban da haka sai aka yi jam'in sa Allah da yake alwazn yawma idh walwazn yawma idh alhaq fa man saqal mawazinuhum fa ulaika wato ma'auni a wannan yin ranar kiyama da haka gaskiya ne amma anan sai ce mawazin wato ma'aunai ina jin mun yi bayanin wannan a cikin suratul anbiya idan waɗansu da yawa da cikin malamai abin da suka ce an yi dankin ma'aunai ne duba da abin da ake aunawa amma ma'aunin guda ne amma sai aka ce ma'aunai saboda abin da ake aunawa suna da yawa sallah azumi zakka aiki maji ayyuka istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga iyaye biyar kammala lafiya sallan gawa raka ta kabari ginin kabarin wankan gawa din zuma ta addu'a sauran aba kaga da na ababai na auna shi sa za a yi dankin wannan idan kyawawa ne kenan idan muna munana ne kuma ga nan ayyukan barna da mutane suke tun daga sata giya da wasu sauran ayyuka na barna to su ma kaga wannan mawazi ne kenan ma'ana duk itbar cewa ababen da ake yi don suna da yawa sai Allah ta talfa wujuhum an tahwujuhum an-nar wa hum fiha kalihun ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون بجد تلفق وجوههم النار متى ذات لنتقون فسكوتين وهم فيها كالئون سوء تتوانا متى كالئون ذهبا تنسى ديا جيا بيت ban zai zan fassara kalihu ne ba daga alkuluhu ne alkuluhu a cikin larabci shine takallufu sifati hatta tazhar al-isnad wato ya kasance lebe na sama da lebe na kasa duk sun fayi har kawai ana ganin haƙora ne su ne abin da ƴan wuta za su samu kansa da haka shi al-qulubu daga wato ta kallon sifat ne lokacin da aka dauki kan rago ko kan akuya aka babbaka ke juna mai ke faruwa sai daga gaba daya fatar bakin ka dai hakoran sun fito haka to ya suna wannan abin da ku san sunan da za ku sami ni dai ban san sunan da ba amma na ba ku fasara shi da larabci sune kun fi haka ne gaba ɗayan su kowanne zai zanto fatar bakinsa ko leɓansa sun riga sun kone ta yadda fatar ta lamfashe wato leɓan sama ya yayi leɓan sama ya yi kan leɓan kasa kuma ya ƙara yin kasa haƙola da sun yage ma'ana mutum zai nuni kenan kaga wannan shine kaskanci da wulakanci da mutum zai samu kansa ko shakka babu wannan abu ne bai tayar da hankali ga dukkan mai imani wato dan wata bayan kasancewa a cikin za a nuna da ko tuna ayoyin da muka karanta a baya yau mai mutum ya zuzuhun wa taswadu wato ranar da waɗansu fuskokin za su yi kyalli waɗansu kuma su yi duhu to kaga duhun fuska ainihin wuta ne bayan duhun fuska kuma wato kuma wa nahsul mujrimina yawma idhin zurqa cikin zurqa a ah, azzarkatu wato shine idanun su zasu kamar an kada bula to ga munin fuska baƙar kirin da ita sannan ga idanun kamar an kada bula sun zama bulu sannan kuma ga lamban wato a an faye lamban ta yadda haƙori ya fito ga gatsar na sama da kasa bakin gani wani irin wa ya taɓa ganin muni irin wannan ko ka ba muni ya kai muni ko ka ba muni ya kai ka ta yadda duk wanda ya zo wannan ya kamata ya ta ubangiji ta hanyar da imani ta hanyar kyautata ayyuka ta hanyar kyautata magana tsoron Allah ba abu ne kawai zamu ce muna jin tsoron Allah alhamdulillah muna da takawa a'a abu ne da yake bukatar aiki yake bukatar magana yake bukatar suluk al'am kai kawo ɗin ɗan adam da mu'amalolin na rayuwa duk ya kasance akwai tsoron Allah ita kallaha ayyuka ma kunta duk inda kake a gida a waje a dukkan kowace harka kake ta rayuwa ya kasance akwai kwatanta takawa cikin lamuranka cikin maganganunka da ayyukanka kalfahu wujuhum an-nar wa hum fiha kalihun Allah ce alam takun ayati la alaikum ana kadar kalmar yuqalu lakum da a ce da su alam takun ayati tutla alaikum kin ayoyi na ba su kasance ba ana karanta muku to khawwafuna biha ana razanar da ku da waɗannan ayoyi fa kuntum biha tukadzibun ko kuma sai kowa kasance da ayoyin da kuke karetawa ba haka ya faru ba an karanta muku kun ji kun fahimta amma kun kafirce kun ji qalu sai rabbana ya ubangijinmu ghalabat alaina shiqwatuna wato asaran mutum sai rinjaye akan mu tabewar mutum sai rinjaye akan mu wafi da shaqawatu da shaqawa da shakwa sun ba anan suka an gane ko galibar alana suke wata ko galibar alana suka kawo kalmar shaqawatu na wanda ya karanta ta haka imamu hamza da imam al-misai sun ce qalu rabbana ghalabat alaina shaqawatuna wa kunna qawman bawadin amma qira'atul jumhur qalu rabbana ghalabat alaina shaqawatuna wa kunna qawman bawadin duk da yin annan su daya abin da yake nufi rashin arziki hasara da tabewa ne cikowa ko takawa ko kunna kawman dallin ko mun kasance mutane ne waɗanda suke wato batattu an alhidayati game da tafarkin shirya rabbana ya ubangiji akhrijna minha ka fitar da mu daga cikin wuta fa udu udna fa inna zalimun in har ya kasance mun koma cikin ta a in mun koma kai cikin ayyukan da muke na sako fa inna zalimun to sa'ilan nan mun zama azalimai wato suna neman wani abin da suke da duniya ba za su tsara in ko har an mayar da su sun kara to sun zama azzalimai da suka cancanta azaba abinda suke nema kenan wanda wannan bukatar tasu ba za a abin nan ba dan Allah ce wala rusu la'adu liman wa an wa innahum lakadibun can wurin kuma yace kalla lafazin kalla ka ga mai da mutum ne ba za ta ba za a mai da mutum ba innaha kalimatun huwa qa'ilu to anan da ke so in faɗa ku duba kalmar rabbana rabbana da ke cikin nan wurin wanda kafirai ne suke faɗan ta suka ce rabbana ghalabat alaina kitu fitwatan na kuma qawman zalimin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin kaga waɗannan ba addu'o'i bane ba addu'a bace to amma akwai wani littafi na rabbanoni ina jin wani garbi ne ya tsara aka buga shi ake baiwa mutane suna yin addu'a da ke wato duk rabbana cikin alqur'ani aka tsara to sai mutum ya je ya karanta ya sauke ya sake karanta ya sauke yana son Allah to kaga zai addu'a da mure da addu'an kafirai duk ya hada shi kadai don shi kaga rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga wannan addu'a ce ta mu amma akwai rabbana atina fid dunya ko mutum ya shiru ba tare da fil akhirati a kashe Allah ta irin waɗannan mawadahum fil akhirati min nasib ba su da rabo lahira kai kuma ka faɗi ta tun anan kana roƙo rabbana atina fid dunya kawai sai kaga akwai rabbana din da na mutu za su faɗi ta cikin wuta rabbana akhrijna na fa ya Allah fitar da mu daga cikin wutan nan fa in udna fa inna zalimun in mun koma to mun zama azalimi rabbana galabat alamin ya Allah rashin kirkin mu ne rinjaye akan sadawar mu da hasara mu dukkan roƙo akan wannan har za ta zama inda kafirai suke wa Allah izgili da azabar da aka musu alƙawari ko ake lazumin su furta rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab abin da suke cewa ya Allah gaggauta wannan bamu na azaba kafin ne wani rubuta ma wannan kai da safe kai da zai kai bayan lijai ka yawa ne kaga anan gurin wato dole akwai bukatar mutum ya kintaci wadanne irin addu'o'i ne manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ko abu mai muhimmanci da addu'a ya san me yake faɗa domin idan mutum ya san abin da yake faɗa ba zai karanta wannan rabbanoni ba a matsayin addu'a musamman wanda suke magana kan azaba din mutum zai karanta su a matsayin addu'a dan haka addu'a tana da muhimmanci mutum ya yi ta kuma tana da muhimmanci ka san me ka faɗa lokacin da kake yi kada zanto kana kana nufin alheri a zuci amma kalmar da kake amfani da ita da sai kake masa ajil na kitsa na gwamnati sa kamar yadda za ka ji gardawa lokaci idan ana addu'a an yi masa fata nan an tashi rabbana ma za ka karanta wannan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula fatuna ma shahidin bika hasanatan wa qina adhaban rabbana anzil alayna ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan lak ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan lak wa akhrana wa ayatan minka wa anta wannan wa anta karra raziki din kowa san fasara kai a wasu arziki ake ne amma bai san a farkon ayar me yayi wa Allah da rashin ladabi ba anzul alana ma'a kamil sama ma'ida da kafirai suka roƙa lokacin annabi Isa wai ita kake roƙa ta ma a saukar ma ita sun kalu bane suka annabi Isa a saukar hatta suka hal yasfi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan ubangiji na iya saukar da ma'ida daga sama ko ba zai iya ba fa da mu ji annabi Isa ce kitta kullaha in kuntum mu'minin kullu wa la in illa huwa mu'minin da gaske suka ce a ah, ba yi maganar tsoron Allah ba shi tsoron Allah ba da an naku da minha wa ta zama inna qulubuna wa nala ma an kasa da kasana wa nakuna alaihim na shahidin so muke a saukar da ma'ida muki muki muki dan dan ta yake kuma suka san mutum su cewa eh Allah yana da kudura ko mu san cewa kai din kuma da gaske ne kike ba wai wani labari kike mana da bamba annabi suke faɗa wannan ba hakkan ce suka ce rabbana anzilna ma'ida min samawati wa min ardi Allah ya ce inni banzilhu alaykum man yakfur ba'd minkum fa inni u'adhibuhu azaban yawa azibu wa adamu da kaga lalle littafin rabanoni din da ya dawo da ya gabata a zai da aidi Allah ya da mu Allah mai kada sai Allah ya قال اسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أن أنكرتم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال الشيخ بن جدي يكرسوا اخسأوا فيها كوكا أنت أتكلم ولا تكلمون تركوا ساكنوا مكانها domin alkhasku wato kaskanci kenan da tozalta ikhsa'u fiha ku zama tozaltattu ababan wulakantarwa fiha cikin wuta wala tukallimu na kansu sake ba magana wato za ka faɗo wani za a mayar musu martani da wannan magana yayin da suka ce rabbana akhrijna min hadha na'udhu rabbana inna zalimin kallati innahu kana fariqun min ibadi lalle ya kasance a wani yanki cikin bayina na suna masu cewa rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani da kai faghfir lana warhamna ka ji kanmu kai mana gafara wa anta khairur rahimin ya ubangiji kai ne kai yamma su jin kai wannan bayin suke irin wannan al'amari fattakhamtumuhum sukhriyan ku sai kuka dauke su abin yi wa izbili abin yi wa wasa da raini da datsai hatta an sauku zikiri har suka mantar da ku wato tunani da tuna azaba ta wa kuntum minhum tadhakun kun kasance su kuke wa dariya idan kun ga su ma ya zama abin yi wa izbili wato Allah zai faɗa waɗannan kafirai a cikin wuta bayan sun yi israfi da cewa galibar tsarin suke wuta bayan sun nemi cewa na min na nufin na fa'ina ta sai Allah ya musu da martani hawa fiha wala tukaddim ku kaskanta ku tozanta kar ku sake yin magana kamar sun tambaya saboda mai Allah ce ai da kan a gidan duniya akwai bayina na gari sun yi imani da ni suna bauta suna roƙon gafara suna roƙon rahama da kowa gansa suna yin wannan sai suka mai da su abin yi wa izini galibi wanda yake wasa da addini in ya ga mai riko da addini sai rike masa izini. ya rike masa dariya yana masa cewa wani ma sai ya tafice da cewa wato duniya ce mace dadi daɗi ba sai riga ka koma lahira wani ma ya tafice da cewa kai dan wato kasuwancin ka ne kare dan haka shi nan sai ka zo ka rike addini ka gana ko a a fada kai azabai dan haka sai ka rike addini ka gana ba dai abin da ɗan duniya ba sa faɗa mutum idan sun ga mutum mai riko addini shine fattakaftumuhum sakhriyan sai kuma rike su abin yi wa izgini da dariya da ba'a haka wato qira'a take sukhriyan a wata qira'a fattasumuhu sukhriyan bi dhamm as-sin idan qira'an bi dhamm as-sin wato ita ce qira'a ta um, imamu nafi da kuma hamza da kisai so ne fattasumuhu sukhriyan cikin qira'a sab'a al-qira'a sab'a amma sukhriyan ita ce qira'a al-baqin al-jumhur sauran suka rage wannan kalmar sukhriyan ta zo wulare guda uku Wulare guda biyu malamai sun yi sabani na uku duk sun yi ittifaki wajen karanta ta daya a nan cikin suratul mu'minun فاتخذتموهم كودي سخريا كو سخريا كان لكم تكون سورة الصلاة اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار كوكما اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار وفي القراءة ابو دابي كده كو بضم السين كو بكثرة السين ولينا اكو نحن كتبنا بينهم مئيتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا Sukuriya da dhammi sin ijma'an malamai nan sun yi ijma'i cewa sukhriyan gaba ɗaya wato da yawa sin din dhamma to kamar yadda malamai suke faɗa wato tsakanin sukhriyan da sukhriyan ma'anar ta ta bambam A takhriyan ya zanto abin yau izgili abin yau dariya amma sufuriyan daga a taskiyar ne wato kun ɗauke su a matsayin bayi kun kaskantar da su kun tozantar da su dan ba su da mukami ba su da mukami ku kuke da mukami ba su da kuɗi ku kuke da kuɗi ba su da mulki ku kuke da mulki sai kuka yi amfani da kuɗin ku da mulkin ku waɗanda suka rike addinin Allah kuka tozanta su shine fatakastumuhum sufuriyan bi dhammi sin kuka dauke su kamar bayi su. in sun wuce ku yi musu dariya wa zama marru bihim ya ta zama zuwan idan sun wuce sun gama mune sai su rinka ya fitar da nan suna ta zo su nan gurin ka ga su da waɗannan su ne da Allah wa idan qalabu ila ahadihim qalabu fakihin yayin da za su koma gida cikin ahalinsu za su koma suna masu alfahari da jin daɗi dan suna da kuɗi da mulki da kaza da kaza wa idza ra'ahum qalu inna ha'ula'i dhallu in ma sun ga mu ne sai kaga ba sunna wai fa su so ne wanda suke kan shirya wai mu ne ba shine fa takhassu mahum sakariyan kuna mutu injili hatta an zauku zikri ko na yi musu ma sabaru sakamakon hakurin na yi musu na irin hakuri da suka da wajen bin Allah a tozanta su a kalkantar da su a yi musu zunde a faɗi duk abin da za a faɗa musu amma wannan bai sa sun janye ba sun tsaya kan tafarkin shari'a lalle da dukkan mutum da lebe tafarkin shari'a yi ya jure duk irin yadda musulunci ya yi gata gwargwadon rukunka da shi gwargwadon yadda za ka zama abin kaulace maka ko a maka dariya ko a izini da kai to idan ka jure kan wannan sakamakon ka shine lada mai gwabi a ranar tashin kiyama shine ma'anar inni da zai tuhumul yawma bima sabon lalle yau zan yi musu sakamako da aljanna a sanadiyar hakurin su annahum humul faizuna a wata qira'a innahum humul faizuna in mun dauki qira'ar annahum humul faizun cewa su ne masu rabauta sai zanto annahum an da abin da sun shiga cikin sa kamar ya zama shine al-maf'ul thani jazaituhum hum dinnan al-maf'ul al-awwal annahum humul faizun sai zanto al-maf'ul thani an wa ma dakhala alayhi ko kuma a'a ana kaddara masa lamu ta'ali inni da zaituhum lahum bima sabaru annahum li annahum hul faizun amma sai aka cire lamu din li annahum hul faizun amma idan mun dauki kira'ar innahum hul faizun sai zanto jumla ce musta'anafa sannan kuma ta zama jumla ta aliliya ay illatul lima qabla ma'ana muna yi musu sakamako yau saboda hakurin lalle da wato kaga abin da aka faɗa nan na inni zai jazaituhum lima sabaru annahum humul faizun shine kuma fal yawmal ladzina amanu min al-kuffari yadhakun ala al-ara'iki yanzuru a yau a ranar tashin kiyama mamune da za su rama dariyar da kafirai suke musu a duniya mamune da za su rama zante da isgilin da kafirai suka rinka musu a ranar tashin kiyama a duniya da su yau za su rama shine fal yawma a yau kuma allazina amanu waɗanda suka yi imani min al-kuffar yarhakum su ma za su kalli musu dariya a da kafirai sai mun sun yi wa mummunai dariya saboda imani saboda ko wani abin da Allah ya jarrabe su da talauci ko wani su cikin jin daɗi sun suke musu jinsi ina fata an fahimta wato suna yi wa mummunai izginin halin da suke yaskaruna min allazina amanu shi Allah ke wallazina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab shine kuma في اليوم الذين امنوا min الكفار kuffar على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون حين معنى اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وبنجي تعالى قال كم لبثتم في الأرض Allah zai ce a ranar tashin kiyama game da su kafirai kam ladastum fil ardi adad sinin nawa kuka zauna a cikin kasa ta fuskar adadin shekaru shekaru na kuka yi a gidan duniya qalu sai ka sun ce labisna yawman aw ba'da yawm muna tsammanin yini ɗaya muka yi ko wani sashi na yini shakku har ma shakka suka yi zalika dangane da tantance lokacin li izami ma mai ma mahun fi min azab saboda girman abin da suka gani na azaba wanda yake jiran ta ai mana yini da muka yi ko kuma rabin yini muka yi amma dai fas'al al-adil tambayi waɗanda suka san lissafi mu mu iya lissafi wato wai su ba su iya lissafi ba waɗansu malamai suka ce me suke nufi da fas'al al-adil ma'ana abin da suke nufi akwai ruwa ne ko me fas'al atin ma'ana ka tambaye waɗanda suka yi lissafi ma'ana tambaye mala'iku dan mala'iku ne suke kididdiga amma mu mu san kwanakin da muka ba amma mala'iku suna kididdiga mai mutane an gane ko a wata kira a wata fasarar kai da malamai suka yi suka ce abin da yasa suka ce fasal adil saboda galibin su wato waɗanda su yi wannan kafare da cikin larabawa dan ita ita kabilar larabawa kabila ce da bata tashi da sanin lissafi ba kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asharu hakaza wa hakaza wa hakaza yace mu al'ummar larabawa ba mu saba da yin rubutu ba haka ba mu iya lissafi ba Da haka dai wata haka ne sannan kuma haka sannan kuma haka nawa kenan 29 kaga gwari gwari ke to kalmar ba mu iya lissafi ma'ana ilimin lissafi a wancan lokacin manzo Allah bai shahara ba cikin larabawa kaɗan ne cikin wanda suka iya lissafi aka karatu da rubutu rubuta abu duk bai shahara ba galibi mutane da suke dogaro kan kwakwalwa komai sai dai su haddace kawai amma ba su damu da su rubuta al'amura ba kaɗan ne daga cikin su shahararru wajen rubutu to shine sai ke fasal al'adin tambaye masu lissafi su ne sauran kabilu amma mu kuma sai mu yi da sabbi dan haka koyi ne ne ko ramin yini ne mu sani ba aka dan kuma da suka fasal shine fasal al'adin qala sai Allah madaukakin sarki yace illa bisum illa qalila a wata qira'a kul wato qira'at ibn kathir al-makki kenan ke da su illa bisum illa qalilan ai zaman da kuka yi ba zama bane ba sai dai dan kankani law anda kun kuntum ta'lamun inda ake kuna da sani ma'ana zaman da mutum zai a gidan duniya shekara 60 da 70 da 80 dukkan sa dan kankani ne idan an kasanta da abin da zai biyo baya na zama a cikin kabari kafin a tashi kiyama shekara nawa sannan kuma eh, zama kuma na kiyama wanda yake baya da iyaka wanda yake ila abadul abidin ne law annakum kuntum ta'lamuna inda ake kun sai Allah ke mai sai mu gangara mai mana bukala ta ko tunda an fara yi أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم أفهمتم شن سنكنا تمان أن ما خلقناكم أبسا من هل تكون دم وعطا لا لهكمة باتر لهكمة باتر دون سبب با hikimar halittar dan adam shi ne yayi bauta ga Allah madaukakin sarki ba kai an halitta shi dan ya ce sha kuma ya mutu shikenan ba a dan yayi bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun wa annakum ilayna la turja'un zamanin ku ko dinnan ba za ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba a wata qira'a wa annakum ilayna la tarji'un in ba za ku dawo zuwa gare mu ba in ma kun yi wannan fa ta'ala Allahul malikul haq Allah ya ɗaukaka shine sarkin gaskiya baya yin abu babu hikima ba yadda za a yi halitta ba tare da hikimar karkashin yin ba al hikimar samar da ku ne bauta ba wai haka kawai ba la ilaha illa huwa rabbul arshil karim la ilaha illa hu babu abin bauta bisa ka tantance sai Allah rabbul arshil karim shine ubangijin al arshi mai girma sai Allah ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ومن يدعو مع الله إلها آخر dukkan wanda yake bauta wa Allah tare da wani abin bautar daban ya ba mu Allah da wani ya sanya ma Allah kishiya la burhana lahu bihi wanda baya da hujja akai kalmar wanda baya da hujja akai suranta halin dukkan wanda ya sanya ma Allah kishiya ne ba wai dan cewa ga wani na da hujja akan sanya wa Allah kishiya bayar da hali ne da yanayin da dukkan wanda ya sanya wa Allah kishi ya to baya da hujja akan wannan abin da yake fa inda ma hisabuhu inda rabbi sannan ne sakamakon sai na wajen ubangiji da Allah innahu lalla yadda al'amari yake la yukulul kafirun kafirai ba za su rabota ba a ranar tashin kiyama wa qul kuma kace rabbi ya ubangiji izfir kai gafara mana warham sannan kuma ka ji kai wa anta khairur rahimin ya ubangiji kai ne sayyan masu jin ya Allah kai mana gafara ya Allah ka jikan mu amin da ka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi dan sauraron kutuba ba shi halatta wani ya zo ya tace shi dan shi ya zauna a wurin لما روى مسلم عن ابي عن ابي an عن an عن النبي صلى الله saboda abinda muslim ya rawaito daga abu zubair daga jabir dan abdullahi manzon Allah yace la yuqimanna ahadukum akahu yawm al-jum'ah thumma yukhalifu ila maq'adihi fa yaqudu fihi walakin yaqul ifsah kar ɗaya daga cikin ku yazo ya tashi wani daga wajensa a ranar juma'a dan shi ya zauna a wajen sai dai yace da Allah ku dan bar matsa ku dan bar matsa amma ba za ta tashi mutum ba to wannan hadisi ya kawo a haka a cikin wannan matsala sai kuma can sai ce fara'un ga wani reshe na wannan matsalar alqa'i bil makan dan mutumin da ya zauna a waje idza qama hatta yaqau da ghayruhu mawdi'ahu mudira idan dan kalan kansa ya tashi sai wani zo ka zauna nan wurin ma da sai malan yake sai a duba a gani fa in kana al-mawdi'u alladhi qama ilayhi mithl al-awwal fi sama'i kalam al-imam lam yufrahu lahu dhalik idan lokacin da ka tashi kace wani zo ka zauna nan gurin sai ka koma wani wuri to wurin da ka koma ba ya da bambanci da inda ka bari wajen sauraron maganar liman sauraron hudubar liman kun gane daidai waje da suke lam yi kura lam lahu zalik to wannan babu karhanci akan yin haka wa in kana abada min al-imam amma idan da ka tashi ka bada wurin ka sai ka koma wani wuri inda kayi nisa ka ji kamar dazu kuri hadahu zalika makaruhi ne ya haka لأن فيه تفويت الأرض domin kamar ya kubatarwa kansa rabansa da ya kamata ya samu wanda kuma a cikin ayyukan da'a so ake ayi tanafusi shi yasa ma malamai suke da ka'ida cewa la isara fi ta'at kun san dai isa ka fifi ta wani da bukatar ka a kawo ruwa kana jin kishirwa ina jin ka ce a ah, bismillah ina ce a ah, bismillah kaga isari ke in dai har zuci tsakani da Allah ba wai wani abinci bane ba isari ke shine wa yunfiruna ala anfusihim wa law kana bihim fasasa man yuka shuha yi fa ulaika hum to cikin bukatun duniya a nan ne ake isari cikin maganganun duniya a kawo abinci ka kai a bismillah a kawo abu ka tura mutum wajen inda nama yake kai ko kada ta abincin ba na ba isa ne kenan kana da ladan in kai haka yadda sahabbai suka yi kenan wayu suruna ala anfusihim suna fifita wani akan abin da suke so suna so walau ka da bin ka sasa ko da suna da bukata amma a ayyukan da'a babu isari a ayyukan neman falala falla kada babu babu isari ba za ka zo kana sahun gaba sai ka gauri sai ka ta wani zo ka shiga sahun gaba a ya zo da wani mana in yana so ina fata an fahimta nan ba a yi inkari dai idan ka bar wannan ka bar wata falala ta lahira ga wani ka wannan aikin lahira kuma riya ke wa bi zalika balle tanafasul mutanafis haka wajen neman tabarrukin annabi rige ne yake da annabi ya sha ruwa sallallahu alaihi wasallam sunna sake ne ya mika wanda yake dama ya fara sai da a damansa samari ne idan sa Abdullahi dan Abbas da sauransu a hagun sa kuma da tije irin sai zana Abubakar wanda ya kamata a gabatar da zuci bai kabbir kabbir da ake a bai babban sannan bai bi masa sannan bai bi masa to amma kuma manzo Allah yujibu tayammum yana son dama a kowane lokaci sai kalli Abdullahi da Abba ce kai ka fashin tanta amma amma kai hakuri mana in ba ka iya hakuri dan bai yanzu na wakar ce wallahi ba zan ba <laughs> ba ta barki ba da ka gani ma albarka ne <laughs> to wajen neman falla da wajen ayyuka na ibada da neman lahira ba a isari shi yasa idan ka tashi daga tsohon gaba sai ka ce wani zo na sai ka koma na uku ko na hudu ko na biyar shi da suka ce wanda makaruhi ne kai haka dan ka kwatarwa da ka ka yi wa kanka hasarar lada ka digirin ladan ka kenan kun fahimci wannan matsalar matsala ta hudu kaga wannan matsalar har yanzu mun ba inda kan goshin maganar mu take amma kun ji daga inda ta fara samuwa الرابعة مسألة هدوء إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر ila الجامع wani ne ya umarci wani ya je masallaci da wuri fa ya akhudha lahu makanan yaq'udu fihi sai kai wane eh Allah je ka masallaci ka kama mun wuri a sahun gaba daga dama dama ko a tsakiya ko a gindin kinkiki kaza daidai wuri kaza ka kama mun wuri na ne idan an jima idan na zo kai sai ka tarki ya halatta ko bai halatta ba ba da ce la yukrahu babu wani tarhanci akan wannan fa idza jaa al-amiru idan mai umarnin ya zo ya koma min al-mawdi sai tashi daga wurin yace saboda me limaru ya saboda abin da aka rubuto cewa annabna siriyan muhammad ibn siriyan ɗaya daga cikin tabi'ai kana yursilu ghulamahu ila ila madrasatin lahu fi yawm al-jum'a ya kasance yana aika bawansa ranar juma'a ya je wani wuri da shi ya saba da ma fa yadda lahu fi ya je zauna ya tsare masa wannan wurin fa idza ja'a qama lahu minhu da yazo sai yaron ya tashi ya tafi sai su kuma zauna a wajen kaga ya kama masa wuri kaga wannan da har yanzu bai shafi matsalar mu ba sosai dan yanzu ko kuna turo wani ne ya ya ka ba fa wai idan ya na wurin sa dan wurin sa ne kai darduma yake faɗa maka kaga ba wurin ka ya zauna ba amma inda zauna waye akan dardumar da ka turo shi da ita sai da in ka zo sai saki ya tafi kai ka zauna a wajen to kaga wannan ya kama maka wuri ya zama daidai da Muhammad ibn Sirin mu ko ba haka muke ba amma su abin da suke kenan sai ka tura wani ya tsare maka idan ka je sai tashi sai ya koma wani wuri kai kuma ka zauna a wajen amma nan zai imamu qurtubi ce farqun a kan wannan matsala wato za a makala wani abu a jiki kenan wa ala sai ce bisa ga wannan man arsala bi wanda ya aika da tabarma aw sajadatan ko darduma fa tubsatu lahu fi mawdi'in min al-masjid wato dan aje a shin masa a masallaci a tsare masa dan yazo zauna shi ma ya halatta za ku duba wannan cikin tafsirar kurtubi karkashin aya ta goma sha ɗaya cikin suratul mujadala me dalilin sa kawai rete ya akan wannan matsala kamar ya ya dora ta ne akan wancan ni a gaskiya a gaskiya wanda magana ta Imam al-Qurtubi bata shige ni ba sosai dalili rete ne akan asali ya kamata a samu dangantaka tsakanin reshen da mai da asalin asalin tura dan adam aka yi tsare waje to a madadin tura dan adam kuma sai ka tura darduma kaga akwai bambanci in ma har kiyasi aka yi akan wancan to ya zama kiyasu ma alfari sai kenan idan mun sallama masa cewa ya halatta mutum ya zo shin fa darduma ya tafi sa to amma idan aka zo yin ikamar sallah fa za a bar darduma ita kadai za a cike wajen ko shakka ba in ba za a ji zafi eh haka ake yi duk wanda ya kimfa da darduma bai zo ba lokacin tayar da sallah ya to baya da haƙƙi akan wannan wuri dan dole za a cike dan ba za a bar fajuwa ba a cikin su ba za a bar rami ba cikin su to amma inda rigimar yake sai aka gama sallah aka kare to za ka tashi ka fita ka bar wa mai darduma wurin shi in ya zo koko ba za ka tashi ba to in dai mun magana imamu qurtubi sai ka tashi za mu saba masa ne wajen a zo za a yi sallah baka zo ba wannan ba wanda zai jira ka amma in dai an gama sallah to sai ka tashi dan darduma ce kuma ya turo rore jama'a da ka zo ta ka eh to ku zan zare wajen ne ku bashi a kamata ku bashi gurin ai kuma gurin ta ne to a nan ne da ya rigima take wato kuma ka san matsalar shi ne idan yanzu aka ce eh haka za a yi duk wanda ya na ya sallah idan mai darduma ya zo sai tashi dama wani shi bai damu da ya samu tsawon gaban wai ko ya samu na baya ko na karshe shi da abin da ke so in ana karatu yana inda zai ga la. ba ruwan ya iya zuwa ya sallah akan titi ya dubo yana takama ga sa to kaga wannan kuma zai haifar da wata matsala wani ya zauna shi kuma daga wuri idan shigo ba zai samu wuri ba sai can bayan makaranta don lokacin an riga an tafi gaskiya akwai matsala yanzu dai ni da iyakacin fahimta ta nake faɗa muku iyakacin fahimta ta idan mutum ya kama wuri bisa ga wannan magana ta imamul qurtubi a gaskiya ba ta yi kamance kamanceceniya ɗari bisa ɗari da ta hasan al-basri ba a ta muhammad bin sirin ba dan shi mutum ya tura kai kuma darduma ka tura to amma idan ka tura darduma in mun dauki maganar cewa eh ya halitta ka tura darduma to amma da sharadin kafin a tayar da sallah ka zo wurin ka in aka zo tayar da sallah baka da haƙƙin wannan wuri dole a ciki ai za a zauna da shi an ce da zo ta yi sallah za a tabi idan malam abdulhab ya zo da rafi bukara tambayar sa ne da dama damu gudawa Allah ta